har an yi ma dai irin eh, an yi hisabi yanzu nan gashi nan ma suna kan siraɗi lalle ga abin da shafi gani nabar sai ya fassara shi ne littafin sa tadiru mujalladi na biyu a ma'ana jizi'i na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya babi na goma sha bakwai mun kalam fi tafsir alam babi da yake magana akan tashin alkiyama hisabi mizani littattafai siraɗi da abin da ke saduwa da wannan yake cewa duk wanda ya mabarki yana kan siraɗi lalle yana kan hanya ta gaskiya ta addini duk wanda ya ga ya gushe a kan siraɗi da mizani da littafi kuma yana kuka a lalle ana sa mai rai zai samu sauƙin hisabi ranar tashi kyama daga al'amuran lahira jama'a muna yi ba fata alkhairi assalamu alaikum Masoyan annabi malan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi masoyan annabi malan awwal adali masanin fasarar mafarki